بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأما قوله في النار أعدت للكافرين فقد قال في الجنة أعدت للمتقين ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط وكاقترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم أشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم صوم يوم صوم يوم أشوراء يكفر ذنوب الآم كلها ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر ولم يدري هذا المكتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يكويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها فيكوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر فكيف يكفر صوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها هذا محال هذا محال على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب الآم على أمومه ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانئ ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير فإذا لم يسر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاونا على أموم التكفير كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متسائدين متعاونين على تكفير السجائر مع أنه سبحانه قد قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434 wanda kuma yayi daidai da 18 ga watan 12 miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi littafin al-imam ibn qayyim al-jawziyya wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 751 wannan kuma shine darasinmu na goma sha 17 a jerin gwanan mu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 193 idan ba a manta ba gabar da ibn al-qayyim yake magana akan ta shine yana magana akan waɗanda suke ruɗuwa, ko suke ruɗar da kansu ko ake ruɗar da su da wasu abubuwa waɗanda za su hana su tuba zuwa ga Allah ga su suna laifi suna saba wa Allah suna yin ba daidai ba amma kuma sun fake da wasu abubuwa da suke rudar kawunansu da su waɗanda suke gaya musu ƙarya suke gaya musu son zuciya na cewa su ci gaba da abin da suke yi na laifi wannan ba zai cutar da su bara na gobe kiyama. daga cikin irin waɗannan mutane ko irin abubuwan da suke ruduwa da shi ibn al-qayyim yace mana akwai ruduwar da suke yi da hujja da wasu ayoyin alkur'ani ko wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi musu gurguwar fahimta suka fahimce su a baibai ko dai bisa jahilci ko kuma bisa san rai daga cikin irin waɗannan ayoyi ibn al-qayyim ya kawo mana fadar Allah ta'ala la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla da kuma fadar Allah uiddat lil kafirina wato suka rudu da da fahimtar da suka yi ma wannan ayar na cewa ita wutar jahannama babu mai shiganta sai wanda ya fi kowa lalacewa wanda ya ƙaryata kuma ya juya baya saboda haka sai suka fahimci cewa ashe idan ba su karyata ba sun gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi kuma sun tsaya akan haka har sun mutu to koma mai suka yi ba za su shiga wutar jahannama ba dan an ce la yaslaha sannan kuma a wani gurin Allah ya ce o iddat lil kafirina ita wutar jahannama an tanade ta musamman domin kafirai Ka ce to kaga ashe wanda duk ya mutu musulmi ko ma wani irin aiki yake yi na laifuffuka baya cikin waɗanda za su shiga jahannama Za haka sai suka fake da irin waɗannan ayoyi bisa irin wannan gurguwar fahimta wanda ba haka ayoyin suke nufi ba ba kuma wannan shine ma'anar ayar ba malam yayi mana magana da kuma ƙarin bayani da sharhi da muka yi akan faɗar Allah ta'ala la yaslaha illa al a wancan satin yanzu kuma ibn qayyim zai zo kan aya ta biyu da Allah ya ce uiddat lil kafiri an tanadi wutar jahannama domin kafirai yace faqad qala wa amma qawluhu fil nari uiddat lil kafirin faqad qala fil jannati uiddat lil Ya ce faɗar Allah ta'ala game da wuta da yace an tanade ta domin kafirai yace wannan ai akwai gurin da Allah ta'ala ya faɗa game da aljanna ya ce uiddat lil muttaqina ita kuma an tanade ta ga masu tsoron Allah masu takawa masu biyar Allah ya ce wala yunafi i'dadun nari lil kafirina an tadkhula hal fusaq wa zalama tanadar wuta da aka yi domin kafirai wannan ba zai ci karo ba zai kore cewa fasikai da azzalimai ma za su shiga ciki ba dan an ce an tanade ta domin kafirai wannan ba zai kore fasikai da azzalimai su shiga cikinta ba wala yunafi idada ko idadul jannat ko idadul jannati an yadkhulaha man fi qalbihi adna mithqala dharratin min iman hakanan tanadar aljanna da aka yi domin masu tsoron Allah wannan ba zai ci karo kuma ba zai kore cewa wani wanda yake da kwatankwacin kwayar komayya na imani a cikin zuciyarsa zai shiga aljanna ba walam ya'mal khairan qat bai ma taɓa alkhairi ba wato abinda malam yake cewa uiddat lil kafirin da Allah ya faɗa ba yana nufin cewa su kadai ne za su shige ta ba na'am su ne akan gaba kuma su ne aka halittar wa wuta domin ta zama gidansu na dindindin wannan baya hana su kunci wasu masu laifi daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda sun yi imani da shi sun gaskata shi amma kuma sun yi laifuffuka sun saba masa sun saba wa Allah waɗannan wutar jahannama za ta bakunce su za ta karɓi bakuncinsu duk da kasancewarta ba gida ne na dawwama a gurinsu ba waɗanda aka yi wa gidan don su zauna a ciki har abada babu fita su ne waɗanda suke kafirai kamar yadda Allah ta'ala ce uiddat lil muttaqina aljanna an tanade ta domin masu takawa kuma kowa ya san abin da ake nufi da masu takawa su ne waɗanda suke ƙoƙarin aikata abin da Allah ya wajabta musu na wajibai su bar abin da Allah ta'ala ya haramta musu na haramu waɗannan su ne almuttaquna masu ƙoƙarin kiyaye dokar Allah gwargwadon iyawarsu ashe kaga inda za a tafi bisa doron ayar wannan sai a ce wanda duk ya mutu baya cikin tawagar almuttaqun to ba zai shiga aljanna ba tare da cewa a aqidar ahlus sunna wal jama'a shine duk wani wanda ya mutu a cikin zuciyarsa akwai imani da Allah da manzansa to zai shiga aljanna koda kuwa zai yi ran gadi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu Koda za a yi masa zai yi sha tale-tale maimakon ya tafi gaba gadi ya dan zagaya ta can sannan karshe a dare shi a cikin gidan aljanna wannan ita ce aƙidar ahlus sunna ahlus sunna wal jama'a sun yi imani sun yarda sun gaskata sun kudirce cewa babu wani mumini da zai dawwama a cikin wutar jahannama akwai lokacin da Allah ta'ala zai fito da shi saboda haka cewar cewar aljanna an tanade ta domin masu tsoron Allah ba zai hana irin waɗannan ba su fito daga ciki kamar yadda hadisan shafa'a suka nuna da yawa na cewa salihai za su yi ceto annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto sai har shi kansa rabbul na zai yi ceto ubangiji zai fito da mutanen da a rayuwarsu ba su taɓa aikata wani abu na alkhairi ba amma kuma suna da imani a zuciyarsu yarda da Allah da manzansa da yarda da musulunci ba su yi abin da ya warware imaninsu ba to matukar akwai wannan mutum zai fito daga cikin wutar jahannama <coughs> saboda haka in har an yarda cewa aljanna duk da faɗar Allah wa iddalil muttaqina waɗanda ba su taka wannan matakin ba ma za su shiga ba zai hana su shiga ba daga ƙarshen al'amari to haka ita ma wutar duk da an ce wa iddat kafirina wannan ba zai hana waɗanda ba kafiran ba su shige ta ba kaga wanda zai rudu da wannan aya ya dauka cewa ai wuta ta kafirai ce su kadai babu shakka wannan fahimta ce gurguwa yana sane yayi ta ko baya sane kuma rudar kansa yake yi sai idan ya samu kansa a lokacin da zai yi nadama kuma nadamar ba za ta amfane shi ba Allah ya kiyashe mu sannan yace wa kattikali ba'dihim ala sawmi yawmi ashura aw yawmi arafa da kuma yadda wasu suke dogara akan azumin ashura ranar ashura ko azumin ranar arfa hatta ya kula ba'duhum har ka ji wani daga cikinsu ma yana cewa mu ashura yukaffiru zunubal am kulliha ranar wato azumin ranar ashura goma ga muharram yana kankare zinubban shekara gaba ɗaya wa yabqa mu yau arafa sai ya zama azumin ranar arfa ya yi saura ziyadatan fil ajiri ya zama kawai ƙari ne a cikin lada wato tun da annabi sallallahu Sallama ya faɗa a cikin hadisin abu qatadat ansari wanda imam muslim ya fitar da shi lokacin da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da azumin ranar arfa sai ya ce yukaffiru sanatal madiya wal baqiya yana kankare laifukan shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo ko da ci tai saura sannan abu da al'ansari ya ce kuma aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama game da azumin ashura sai ya ce yukaffiru sanatal madiya yana kankare laifin shekara da ta wuce wani hadisi ne sahihi wasu sai suka yi masa gurguwar fahimta suka ce kaga idan muka yi azumin ashura ya kankare mana laifukan shekara guda ɗaya an ce shekara guda ɗaya kaga watannin goma sha biyu kenan to sanda duk za mu yi kuma azumin arfa shi mai zai kankare tunda na ashura ya gama kankare mana sai ya zama kawai wannan ƙari ne a cikin ladaddakinmu wato za mu yi shi kawai wani ƙari ne yana zaman wani rizab ne amma shi ba zai yi wani aiki ba tunda ba zai samu komai ba zai kankare saboda haka kaga a zatansu kowane lokaci ma kana iya zama cikin mai laifi tunda azumin ma gashi har saura yake yi ba aikin yi gashi nan an yi shi amma ba aikin da zai yi an riga an gama aiki tun lokacin azumin ashura wannan muguwar fahimta ce gurguwar fahimta ce fahimta ce ta shaidanu ba fahimta ce ta mutan kwarai ba mala ya ce walam yadri hadhal al-mughtar anna sawma ramadan was salawatil khams a'zamu wa ajallu min siyami yawmi arafata wa yawmi ashura wannan rudaddan jimal yace rudaddan nan bai san cewa azumin ramadan ba da salloli biyar da ake yi kullum sun fi girma sun fi isa sama da azumin ranar arfa da ranar ashura azumin ramadan wajibi ne tilas ne ga dukkan musulmi wanda ya cika sharuɗan azumi ya yi shi azumin ashura da arfa ba wajibi ba ne taɗawu'i ne da wajibi da taɗawu'i wanda ya fi wani wajibi hakanan azumin ashura da arafa taɗawu'i ne amma salloli biyar wajibai ne duk da haka duk da haka annabi sallallahu alaihi sai ya nuna cewa waɗannan azumin ramadan da kuma salloli biyar sai ya nuna suna kankare maka ka idan ka nisanci manya-manyan ce wahiya inna ma tukaffiru ma bainaha idza batil kaba'iru suna kankare maka abin da yake tsakankaninsu tsakanin azumi zuwa azumi ko sallah zuwa wata sallar idan an nisanci manya-manyan laifuffuka kamar yadda ya tabbata cikin sayo muslim hadisin abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa as-salawatul khams wal juma'atu ila al juma'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir manzo sallallahu alaihi wa sallama yace salloli biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan masu kankare abin da ke tsakaninsu ne idan an nisanci manyan laifuka to idan har ayyukan farilla ba za su kankare maka laifuffukanka ba sai in ka nisanci manya ka min babu aula ayyukan nafila ashe mutum ba zai doge ya dage akan laifi ba ya ƙi tuba zuwa ga Allah ya ce tun da dai ya yi azumin arfa ko ya yi azumin ashura an gama magana saboda haka yanzu in ma ya yi an riga an kankare saboda haka gara ma ya more to shi ne ibn qayyim yake cewa wannan rudadde ne mai wannan maganar da yana da fahimta ta kwarai ga nasu suka ba zai yi wannan fahimtar ba fa ramadanu ila ramadana والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها رمضان zuwa رمضان كو جمعة زوى جمعة ba za su yi ƙarfin kankare ƙananan laifuffuka ba sai idan an gwama wannan tare da barin laifuffuka manya wato sai ka haɗa yin waɗannan ibadu tare da barin Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in har kun nisanci manya-manyan laifukan da muka da muka hana ku to za mu kankare muku as-sayyi'at saboda ka ubangiji yana kankare maka as-sayyi'at sune ƙananan laifuka ladina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam waɗannan lamam din laifukan ubangiji yana kankare maka su yayin da kake ƙoƙarin nisantar manya-manyan wannan wata falala ce wata kyauta ce ta ubangiji saboda haka idan mutum zai yi salloli biyar ubangiji zai kankare masa abin da ke tsakankanin sallolin nan biyar da zai yi na laifuffuka amma da sharaɗin ya yi ƙoƙarin nisanta kansa daga manyan laifuffuka Allah ta'ala da ya ce aqimis salata liduluki wa aqimis salata tarafay nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin ka tsayar da sallah da safe da yamma da daddare sai ya ce wa innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at lalle ayyuka kyawawa suna tafiyar da munana ayyuka kyawawa su ne waɗannan salloli da za ka yi suna tafiyar da munana su ne a laifuffukan da za ka yi a tsakankaninsu to amma wannan da sharaɗi mutum ya nisanci abubuwan da suke manya domin duk mutumin da zai doge a kan laifuffuka manya ba tare da ya tuba ba tare da ya basu ba to wannan ba zai sa ran kawai don yana sallah kenan ya sha ba in aka faɗa ka to duk nususul wa'id an rushe su shikenan babu wani abu tunda duk musulmi da wuya dai a samu musulmi wanda ya ansa sunan musulunci baya waɗannan sallolin shikenan sai mutum ya ci gaba da zalunci ya ci gaba da fasikanci ya ci gaba da cutar al'umma ya ci gaba da zaluntar jama'a yana aikata laifuffuka ya ce tunda yana waɗannan sallolin shi shi shikenan ya sha malam ya yace fa yaqwa majmu'ul amrayni ala takfiris sagairi idan abubuwan biyu sun haɗu sai su yi ƙarfi wajen su kankare ƙananan laifuffuka yana nufin aikata waɗannan farillai da tare tare da barin kaba'ira in aka haɗa wannan tare da wannan to sai su yi ƙarfi sai su kankare saga'ir fa kaifa yukaffiru sawmu yawmi tatawwi'in kullu kabiratin amila hal abdu idan har farilla ba za ta kankare waɗannan ba saga'ir sai an haɗa da tarkil kaba'ir yace to ya za a yi azumin rana ɗaya na taɗawu'i ta kankare dukkan wata kabira da bawa yi wa huwa musirrun alaiha ghaira Ibin minha alhalin yana mai dogewa kan wannan laifin ba yana mai tuba ba wato alhalin ya doge ya ƙi tuba yana cikin yi kuma sannan ya ce tun da ya azumin taɗawu'i kawai shi kenan ba tare da ya tuba ya koma ga Allah ya bar abin da yake na laifi ba mala yace haza muhal yi tunanin haka wannan muhal abu ne da ba zai yiwu ba abinda kake tunanin zai yiwu ba zai yiwu ba ala annahu la yamtani an yakuna sawmu yawmi arafa wa mai ashura mukaffiran li jami'i dhunubil al'ami ala Ya yace wannan duk ba zai hana mu fahimci cewa azumin ashura da azumin arfa da azumin ashura yana kankare dukkan laifuffukan shekara ala umumihi gaba ɗaya manya da ƙanana ba wato wannan bayanin da yake ya ce ba zai hana mu fahimci cewa duka manyan laifuffukan ma da ƙananan za a kankare maka ba wa ya kunu min nususil wa'adi wannan nasi ko wannan hadisi na abu qatadat al-ansari ya zamo daga cikin nassukan da suka yi ma alkawarin wata wani tagomashi ko wata garaɓasa allati laha shurutun wa mawani amma tana da sharuɗai sai sun cika tana da mawani abubuwan da za su iya hana abin ya samu saboda haka sai ka yi ƙoƙarin cika sharuɗan ka kuma yi ƙoƙarin kaucewa dukkan wani abin da zai zama cikas idan har baka cika sharuɗan ba to ba za ka samu wannan garaɓasan ba wato abin da yake cewa mu ma fahimci nassin yana nufin dukkan laifi dukkan laifi kamar yadda malaminsa ibn taimiyya rahimahullah yake ganin waɗannan nusus nusus ne amma ba suna nufin kawai as-sagha'ir ba as-sagha'ir ga abin da ya zo a cikin hadisi na cewa farilla in ka yi ta za a kankare maka izattu ne batil kaba'ir sai ya zamana su kuma sauran ziyadatu a af'alut tatawwu ayyukan tatawwi in ka yi su su kuma za su kankare maka tare da waɗancan za su kankare maka su kuma hatta ka ba'ir din malam anan yake cewa idan ma mun ɗauki wannan fahimtar to mu sani wannan abin da Allah ya alkawarin zai yi wa mutum na shi, yana da sharuɗa yana da kuma mawane wato dole ka kula sai ka ci cika sharuɗan da ake bukata kuma ka kaucewa duk abin da zai ka cikas amma ba haka kawai da ka zo ka yi wannan azumin ba kuma ka ci gaba da bankaurarka kuma sannan Allah ta'ala ya yafe maka ba haka abin yake ba wa yakunu israruhu alal kaba'iri an min at-takfiri sai ya zama mutum ya doge akan laifi yana daga cikin abin da zai hana ya ci moriyar wancan alkawari idan mutum yayi wannan azumi azumin zai bashi wannan alkawarin da Allah ta'ala yi za a kankare masa laifukansa a shafe masa su amma da sharaɗin ya tuba daga abubuwan da yake da laifuffuka manya idan ya ki tuba ya ɗore ya doge ya ci gaba to wannan zai iya zama cikas ya kasa samun waccan garaɓasar an gane ko wannan shine abin da yake faɗa ce fa in lam yusirra alal kaba'ir تساعد الصوم وعدم الإسرار وتعاون على أموم التكفير yace idan mutum ya yi wancan azumi sannan bai doge bai dage bai zarce akan laifuffuka manya-manya ba sai ya zama azumin da ya yi da rashin dogewar nan da ya yi sun haɗu sun taimaka wa juna a wajen su kankare masa laifuffuka gaba ɗaya an gane yadda abin yake a ɗauka duka laifuffuka za a goge masa wanda shi ne zahirin nassi to abin da yake nufi wannan shi ne ya zamana ka yi azumin kuma ka tuba daga wasu laifuffuka da kasan kana yi wa Allah manya to wannan azumin da wannan dagewar da wannan rashin dogewar da kai sai ubangiji ta'ala ya kankare maka dukkan laifuffukanka كما كان رمضان وصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر كما يدى azumin watan Ramadan da salloli biyar tare da nisantar manya-manyan laifuka suna taimakawa juna wajen su kankare ƙananan laifuffuka ma'a annahu subhanahu qad tare da cewa Allah ta'ala ya ce wato kada a manta da faɗar Allah ɗin nan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan har za ku nisanci manya-manyan abinda muka hana ku ko ake hana ku nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku laifuffukan ku fa'ulima daga nan sai aka gane aka fahimta an na ja'ala shay'i sababan littakfiri cewa abu kaza zai kankare maka laifi لا يمنع أن يتساعد huwa wa آخر akhar ala wannan ba zai hana shi wannan abun da aka ce sababi ne na ya kankare maka laifi ba ya nemi taimakon wani sababin su haɗu su yi ƙarfi su taimaka wa juna domin a kankare maka laifinka wa kunu takfiru ma'a sababai sababaini aqwa wa atamma minhu ma'a infiradi ahadihima sai ya zama kankarewar da waɗannan abubuwa biyu in sun haɗu za su yi ya fi ƙarfi kuma ya fi cika sama da a ce ɗaya daga cikinsu ne ko ka ce azumi shi kaɗai ko kuma ka ce barin dogewa a kan laifuka manya idan ɗaya ka ɗauka zai kankare maka amma kankarewa ba za ta zama tana da ƙarfi ba ba za ta zama a tanmu ba kamar a ce ka haɗa abubuwan guda biyu ya ce wa kullama ƙauyat asbabu takfiri kana akwa wa atamma wa ashmal duk sanda aka samu dalilan da za su sa a kankare maka laifi sun haɗu sun ƙarfafi juna to wannan zai sa kankarewar ta zama tafi ƙarfi, tafi cika tafi gamewa wannan shine fahimta mai kyau dangane da waɗannan nasussuka amma mutum ya fahimci cewa ai waɗannan nasussuka suna nufin idan mutum ya yi azumin nan shi kenan ya je ya ci gaba da barabbar masa ya ci gaba da aika aikasa ai shi shikenan fayil ɗinsa an wanke shi ya dawo fresh akwai waɗanda za su je hajji an ce man hajja falam yarfus lam yafsuk raja'a ka yawma waladatu ummu wanda duk ya je aji hajji bai yi fasikanci ba bai yi batsa ba zai dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi sai ce to shikenan yanzu ya dawo kilin saboda haka ba shi da matsala yanzu sai dai ya fara from the beginning zai fara daga farko shi yanzu kamar yau aka haife shi wanda aka haifa yau za a same shi da wani kabira ko sagira ai ba magana kabira ko sagira shikenan sai ya dore ya doge tare da cewa bai san ma aikin da ya an karba ba ko ba karba ba aiki ana karɓar shi da kyakkyawan niyya da ikhlasi shi ko tun farko bai sa ikhlasi a cikin zuciyarsa ba ya je ne aiki ya je ne yayi aikin da niyyar ya dawo ya ci gaba da laifi ya ci gaba da saba Allah saboda ba da kyakkyawan niyya ya je aikin ba azzalimi ne mugu ne yayi mugunta yayi cuta sai yake ganin idan ya je wannan aikin hajji shi shikenan wannan cutar gaba ɗaya an rufe fayil ɗinta wanda ya cuta ya cuci banza to kaga wannan bai je da kyakkyawan niyya ba kuma tunaninsa a yi gaggawa a gama aikin hajji ya zo ya fara daga farko kuma wanda bai cuce shi ba yanzu ya cuce shi to kaga wannan tun farko ma ya rushe aikin nasa saboda bai je da kyakkyawan manufa ba su ne waɗannan za su yi mamaki rana gobe kiyama lokacin da za su zaci ayyukan da suka yi masu kyau ne sai su zo su same su turin laifuffuka ne a cikin ma'auninsu na alhaki ya zaci cewa ya yi. ya yi hajji ya zace cewa ya yi azumin alhamis da litinin ya zasa cewa ya yi sadaka ya gina masallaci ya yi islamiyya ya yi waye ya yi waye duk yana na yana ganin ya tara abubuwa da zai je ya nuna wa Allah a ci tafi aljanna yana zuwa kuma sai ya gan su shirgegen laifi ne gashi na a cikin mizaninsa wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda ba sa tsammanin. sai su gan shi gaba ga ubangiji saboda haka ɗan adam ba zai ruɗi kansa ba ka ɗauki yanayin sahabbai da irin bushara da Allah ta'ala ya musu tun a nan duniya tun ba su mutu ba suka karɓi tikitinsu na aljanna bakin da baya karya bai taɓa yi ba kuma bai yi ba shi ya furta wannan bushara ɗin ya ce da su ɗan aljanna ne abubakar filjanna umar filjanna uthman filjanna aliyu filjanna abu ubaida ibn al-jarrah filjanna Balha ibn ubaidillah filjanna abdurrahman ibn auf filjanna sa'ad ibn abi waqqas filjanna zubair ibn al-awwam filjanna sa'id ibn zaid filjanna annabi sai ya zana sai ce duk an aljanna ne duk an aljanna ne yace wa bilal wai bilal me kake yi ne na ji motsin tafiya ka aljanna bilal ya ce to ni dai ban san wani abu da nake ba amma dai ina iya sanin duk sanda yi alwala zan yi raka'a biyu ita ce sunnatul wudu annabi ya ce to wannan ne ita ce sunnatul wudu yi alwala ka yi raka'a biyu matar da ta zo tana farfadiya ta ce ya rasulullahi mun addu'a in daina farfadiya ya ce to in kina so in miki sai in miki in kuma za ki haƙuri ki zama ki sami gidan aljanna ki yi haƙuri na miki alkawarin aljanna ta ce ya rasulullahi na yi haƙuri na yadda da aljanna amma a yi min addu'a idan na yi farfaɗiyar kada al'aurata ta rika bayyana annabi ya ce an miki kaga yar aljanna ce ta haƙura ta zama yar aljanna suna nan da yawa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu albishir da aljanna amma duk da haka wannan bata sa sun saki jiki ba sai tunda dai an mana albishir kuma Allah baya tada alkawari inna Allah la yukhlifu almi'ad baya tada alkawari to kawai mai abin da muka ga dama mutanen da suka je yakin badar mai ma Allah ya ce musu annabi ya ce baka sani ba ya Umar Allah ya tsinkaye zuwa ga zuci su ci i'malu ma shi'tum qad gafartu lakum ku je duk abinda za ku yi ku yi na gafarta muku kai yanzu mutanenmu aka ce ku je ku abinda abin da za ku yi da gafarta ku ba a ma ba ba a ma faɗa haka ba ya aka ƙare ana ta artabu to bare kuma a samu wannan lasisin to amma kuma duk da haka sun fi kowa sun fi kowa tsoron saban Allah ibnu abi mulaika yake cewa na haɗu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi talatin su tsoro yake ji kai ya mutu munafiki ka duba fa duk da wannan abin nan sayyidina Umar zuwa yake gun Huzaifa yana roƙonsa yana hada shi da Allah ya gaya masa wai manzo Allah ya faɗi cikin munafikai ka fa ji fa cewa akai dan aljanna amma wannan bai sa ya saki jiki ba a cike yake da tsoro to wannan sune Allah ya yaba zina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila suna duk aikin da za su yi na da'a ga ubangiji amma su cike suke da tsoro to kaga wannan shi ya kamata a ce mumini musulmi ya yi ƙoƙarin su a nan amma ba ya yi azuminsa na ashura ko ya azumin sa na arfa wani ma da riya wani ma da riya kada a ce baya yi sannan kuma wannan azumin ya rude shi ya rika ganin cewa to ai shikenan tunda an ce yukaffiru sanatal madiya shikenan ai ba magana kuma to wannan ba daidai bane to shine mala yace wa kattika li ba'dihim na'am وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا الربي ana inda husni zanni abdi bi falyazunna bi ma sha ya ni ma kana fi dhannihi fa inni fa'iluhu bi wala raiba anna husna dhanni innama yakunu ma al ihsan fa innal muhsina hasanu dhanni bi rabbihi annahu yujazihi ala ihsanihi wala yuqlifu wa'dahu wa yaqbalu ta'ubata? wa amma al musiu al musirru ala al kaba'iri wad dhulmi wal mukhalafat فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه وهذا موجود في المشاهدة فإن العبد الآبك المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته وأحسن الناس ظنا بربه أطوأهم له كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه حال مرتهل في مساقطه وما يكذبه متعرض للعنته قد هان حقه وأمره عليه فأضاءه وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وآدى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر mala yace wa kattikari ba'dihim ala qawlihi sallallahu alaihi wa sallama hakiya an rabbih ana inda husni dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sha'a yace da yadda wasu suke dogara bisa fadar Allah ta'ala bisa fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake hikaito ta daga ubangijinsa Allah ta'ala ya ce ana inda husni dhanni abdi bi ni ina nan inda zato inda bawa na ya zace ni Falyazun Nabi, ma sha'a don haka ya yi min zaton da ya so zaton da ya ga dama ya'ani abin da yake nufi ma kana fi zannihi, duk abin da yake cikin zatansa fa inni fa'iluhu bihi shine ni zan masa wato wasu sai suka yi wa wannan hadisi al-qudsi mummunar fahimta hadisi ne Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ruwaito shi daga ubangijinsa wanda Allah ta'ala yake cewa ana inda husni zanni abdi bi ina nan inda bawa na ya zace ni wato abinda zaton da bawa na yayi mun, shi zai gani in yayi kyakkyawan zato game da ni cewa ni mai gafarta masa ne ni mai karɓarsa ne ni mai masa rahama ne shikenan sai ya ga haka in yayi mummunan zato cewa masa wahalar da shi in jefa shi wuta in sa shi jahannama kenan sai ya ga haka sai wasu suka ce to in haka ne kawai mu ta zaton cewa zai samu aljanna tunda ya ce yana nan inda muka zace shi to shi kenan, me zai sa kuma mu bata lokacinmu? kawai mu ta zaton to shi ne malam ya ce wannan rudar kansu suke yi hadisi ne sahihi amma sun sa shi a bigiran da ba nan ne bigiransa ba wannan hadisin da ya kawo wannan lafazin yana nan a cikin musnad Imam Ahmad da mustadrak na Hakim da Sahih na Ibn Hibban a hadisin Hayyan Abu Ya yace wata rana ya fito ya fito zai je ya dubo abu yazid ibn al-aswad al-jurashi wani tabi'i ne mutumin kirki salihi ba shi da lafiya yana kwance na jinya sai shi wannan hayyan abun nadir mutumin sham ne sai ya fito zai tafi dubo shi a hanya sai ya gamu da wasila ibn al-asqa sai ya gamu da wasila ibn al-asqa wanda shi kuma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya fito zai je dubo wannan tabi'in wannan salihin mutumin sai suka ranka ya suka tafi tare suka je suka same shi a kwanci sai aka gaya mashi wannan wasila ne ibn al-asqa wato sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama gashi nan ya zo duba ka sai ya ce ya matso ya meko hannunsa sahabin nan wasila ya matsa ya meka masa hannunsa ya kama hannunsa ya shafa fuskarsa ya shafa kansa goshinsa da shi ma'ana saboda hannu ne da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya saboda haka sai ya shafa sai wasila ibn al-asqa ya ce zan maka tambaya ɗaya innaha wahidatun as'aluka anha abu ɗaya ne zan tambaye ka kaifa zannuka bi rabbika yaya kake yi wa ka zato sai ya ce da shi ana hasanu zannu bi rabbi ina kyautata wa ubangiji na zato sai wasila ibn al ya yace to ibshara ma'ana albishirinka ji annabi sallallahu alaihi wa ya ce Allah ta'ala ya ce ana inda husni zanni abdi bi falyadhunna bi ma sha'a yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce ina nan inda bawana ken ken kyakkyawan zato da bawana ya mun don haka bawa na ya min zaton abin da ya so saboda haka kai yanzu ga ka kana kyautata zato tare da ubangijinka don haka ka yi bushara ka yi albishir za ka je ka ga abin da kake kyautata zaton wannan shine hadisin wannan shine lafazin hadisin ya zo a ruwayar abu huraira amma wannan da ya kama mana, ruwayar wasila ibn al-asqa ruwayar abu huraira man zakarani fi في في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من وأنا عند ظن عبدي بي wani hadisi ruwayar abu hurairar abu ibn hibban ta ƙara fassara shi inda Allah ta'ala yake cewa in zanna khairan falahu wa in zanna sharran falahu haka yazo a cikin ruwayar in yi mummunan zato in ya yi zaton alkhairi kenan wannan ke gare shi in yayi mummunan zato ma wannan ke gare shi Wani yana cikin musnad Imam Ahmad yana cikin ah, sahihu ibn Hibban wasu suka ce wannan ana nufin mutumin da ya zo mutuwa yake cikin gargara to dukkan irin abin da ya zo masa a zuciya na kyautata zato ga ubangijinsa to abin da zai gani kenan a wajen ubangijinsa in ya muna da zato kuma to abin da zai iske kenan shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Sufyan an Jabir Talha ibn Nafi an Jabir ibn Abdullah yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayanku ya yadda ya mutu face yana kyautata zatansa ga Allah kada ka yadda ka mutu ba tare da kyakkyawan zato da kake ubangiji haka wasu malamai suka ce wannan ana nufin al-muhtadar wasu malamai suka ce kamar qurtubi abul abbas al-qurtubi a cikin sharhin da yayi wa sahihul musayyi muslim yace wannan hadisi yana nufin ina nan inda bawa na ya zace ni in yayi addu'a ya sa tsammani ya ran zan ansa masa shikenan sai in ansa masa in ya tuba ya ran zan karbi tuban shi sai in karbi tuban shi in ya nemi gafara yasa rai zan karbi gafararsa yayi min kyakkyawan zato shi in karbi gafararsa in ya aikata ibada da sharuɗanta ya sa rai zan karbi ibadarsa sai in karbi ibadarsa saboda alkawarin da Allah ta'ala ya yi na zai karbi ayyukan waɗanda suka yi aiki na ƙwarai shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce odu Allah wa antum da bil ijaba ku roki Allah kuna masu sakankancewa da za a ansa muku kun ga a bisa wannan fassara hadisin ba ya takaita bane akan wanda ya zo mutuwa kadai har ma wanda bai zo lokacin gargara ba wanda bai zo ma lokacin gargara ba a cikin rayuwarsa wani hadisin ya shafe shi shi yasa abul abbas al-qurtubi ya kara da cewa don haka ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya tsaya kan abin da Allah ta'ala ya umarce shi da shi yana mai yaƙini da cewa Allah ta'ala zai karɓa. wato ya tsaya tsayin daka ya bauta wa Allah tare da jin cewa Allah zai karɓi addu'arsa zai karɓi ibadarsa sannan ya nemi gafarar Allah tare da jin cewa Allah zai gafarta masa domin Allah ta'ala ya yi alkawarin haka kuma Allah ta'ala baya saba alkawari don haka in har yana jin Allah ba zai karbi ayyukansa ba to wannan ba zai amfane shi ba domin wannan shine aliyasu wato fitar da ƙauna ɗeba ƙauna daga rahamar Allah ya bani ya zabo fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqawmul kafirun annabi yaqub yake cewa 'ya'yansa ku tafi ku yi bincike sako sako game da yusuf da ɗan uwansa kada ku fitar da ƙauna daga rahamar Allah dan babu mai fitar da ƙauna daga rahamar Allah sai mutanen da suke kafirai kamar yadda Allah kuma man yaqnat wa man yaqnat min rahmati rabb min rahmati illa dallun babu mai fitar da kauna daga rahmar ubangijinsa sai waɗanda suke batattu sauraka wanda yake kafiri ko batacce wannan shi yake fitar da rai daga samun rahmar Allah sauraka mutum zai yi kokari ya ga yayi aikin da Allah ta'ala ya ɗora masa na wajibai ya guje wa abin Allah ta'ala ya hana shi na aikata haram yana mai ji a ransa cewa Allah ta'ala zai karba masa idan ya fitar da rai ya sa ya asu a zuciyarsa to wani shi kansa yana cikin kaba'ir shi sa annabi sallallahu alaihi sa Allah ta'ala ya ce falyadhunna bi ma sha'a ka haka yayi zaton abin da ya so أبو العباس wa amma وأما الإصرار وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغرة amma mutum ya doge a kan laifi sannan ya ci cewa Allah zai gafarta masa wato ya ci gaba ya zarci a kan laifuffukan da yake manya ya ƙi kuma duk da haka yana zaton Allah zai gafarta masa malam ya ce wannan shi ne tsantsan jahilci da ruduwa wa huwa yajurru ila mazhabin murji'a irin wannan aƙida za ta ja mutum har ta kai shi ga mazhabar murji'a mazhaba ce ta ‘yan bida'a karkatattu saboda haka ashe kaga bakin malamai ya haɗu a kan cewa hadisin ba yana nufin ka yi ta laifuffuka ba kuma ka ce kana tsammanin samun rahamar Allah a'a abin da yake nufi ka tsaya ka yi iya abin da za ka iya ka bi Allah ka bi manzo sallallahu alaihi wa sallama ka kauce wa abubuwan da Allah ta'ala da manzansa suka hana sai kuma ka sa rai cewa Allah ta'ala zai karbi wannan aikin naka kuma Allah ta'ala zai baka sakamako akan sa ranar gobe kiyama wannan shine zaton da ake so shi yasa malam anan ya tsawaita bayani akan abin da ya shafi kyautata zato din nan me ake nufi saboda wasu suna ruduwa da wannan sai su fake da cewa ai suna kyautata zato gaba da ubangijinsu saboda haka sai su ci gaba da laifi ba tare da sun tuba ba yace wala raiba babu ko shakka anna husna dhanni inna ma kunu ma al ihsani kyautata zato yana kasancewa ne tare da kyautatawa wato duk mutumin da kaga yana kyautata zato to ya kyautata amma ba zai muna da zato ba sannan kuma ba zai muna na ba sannan kyautata zato ba zai yiwu ba yace fa innal muhsina hasanu dhanni bi rabbih annahu yujazihi ala ihsanihi domin duk wanda yayi da kyau ya kyautata to yana kyautata zato ga ubangijinsa cewa zai sakanka masa akan wannan ihsanin da yayi hal jaza'ul ihsani illa al ihsan lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah ta'ala daman ya faɗa haka ce babu wani abin da za a sakankawa wani kyautayi sai kyautayi irinsa aljaza'u min jinsil amal irin jinsin aikinka irin sakamakon da za ka gani to wanda yake almuhsin yana kyautatawa shine yake kyautata zaton cewa zai ga sakamakon kyautatawarsa ubangiji wala wala yukhlafu ubangiji la yukhlifu wa'dahu baya baya saba alkawarinsa wa yaqbalu taubatahu kuma Allah yana karɓar tuba wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat ubangiji shine yake karbar tuban bayansa gafiru dhanbi wa qabilu tawbi ubangiji shi yake gafarta zunubi shi kuma ne yake karbar tuba don haka ubangiji ya yayi alkawarin karba inna ya yataqabbalu Allahu min almuttaqin duk waɗanda suka yi tsoron Allah sune Allah ta'ala yake karɓar ayyukansu da tubansu hannu biyu to wanda duk ya san yayi haka to abu shakka zai kyautata zato wa ammal musi'ul musir amma wanda yake muna na aiki al musirru alal kaba'ir sannan yake dogewa yake zarcewa akan laifuffukan da suke manya wa zulmi yake zurkewa akan zalunci wal mukhalafat da saba wa Allah da manzansa fa inna wahshatal ma'asi wa zulmi wal ijrami tamna'uhu min husni dhanni bi rabbihi to fargaba da razana da wannan laifuffuka da zalunci da manyan laifuka da yake yi wannan laifuffuka za su gadar masa da wannan tsoro duk mutumin da yake yayi laifi to ba za ka same shi cikin nutsuwa ba a cikin fargaba yake sautari ma akan gane masu laifi tun daga fuska waɗanda suka ƙware wajen ta'amuli da masu laifuffuka daga sun kalli fuskan mai laifi masu kan gane shi domin ba za su ga nutsuwa da take tare da mutumin da yake bari ba mutumin da ba shi da laifi to ba shi laifi a nutse yake amma mai ji yake kamar an gane shi ce ya kadu almuznibu an ya kula khuzuni mai laifi kai ka kama ni kamar yana ya fito ya bayyana kansa shi yasa bahaushe ce mai kaza aljihu baya jimirin as da ya ji as ba a baga kazarsa ba amma zai ɗauka saboda kazarsa ne to haka mai laifi yake shi yasa wani lokaci kamar a wasu shari'o'in da ake yi ko an yi kisan kai misali ana tuhumar wani ana zarginsa to akan kawo wasu abubuwan da suka shafi wanda aka kashe a gabansa. ko rigar da take cikinsa lokacin da aka yi laifin ko hularsa ko wani abu to ganin wannan zai tada hankalinsa yana gani zai rika tuno lokacin da ya yi abu to kuma wannan tunanin zai canza yanayinsa za ga ya shiga dabarbar cewa wajen magana ƙarshe ma ba isa ba shi kenan sai ya fito ya ta bayani gashi gashi kuma yana neman afuwa to duk mutumin da yake almusi mai laifi kuma mai dogewa akan laifi fa inna wahshatal ma'asi to fargaba da razana da kewa ta saban Allah da zalunci da laifuffuka tamna'uhu min husnul dhanni bi rabbi za su hana shi kyautata zato ga ubangijinsa to da ya san ya cuci wannan ya zalunci wannan ya daki wancan ya cinye ma wannan ya yi ma wancan kazafi babu shakka kullun zuciyarsa ba ta nutsuwa kullum ya kwanta ya tashi sai ya tashi da abin wanda za su yi shekara za su yi laifi bayan shekara talatin arba'in kuma abin sai ya motsa abin sai ya motsa kuma ya dame su su rasa yadda za su yi akwai wani jami'in tsaro ne babba rikici ya haɗa shi da wani mahauci kawai sai ya sa aka kama mahauci aka je aka rufe shi ya ce a rufe masa wannan aka rufe shi shi kuma ya tafi ya fita harkarsa bayan shekara hamsin ya yi ritaya ya ma tsufa kawai yana duba wani diyarinsa haka sai ya ga ai ya sa an tsarawa ne kawai sai abin ya faɗo masa sai ya garzaya ya je nemansa a gidan furs yana zuwa ya gan shi ya tsufa tukub mutum tun yana ɗan shekara ko talatin ɗinsa an je an tsare shi ya shekara hamsin tamanin a kurkukun ma baba ake ce masa shine uba kowa nan yake zuwa ya same shi tafi ya bashi sai ya tuna masa za ka tuna kaza kaza kaza kaza kaza kaza lokaci kaza da abu kaza aini ne dan Allah ina roƙonka ka yafe min yanzu ka zo ka fita yace in je ina ci ani yanzu ban san ko ina ba in ba nan ba in ma na fita gari bacewa zai ban san ƴan uwana ba ban san dangi na ba titunan ma da na sani sun canza to ina za ni kawai ka bar na nan karasa wannan an yi shi kwanan nan akwai wanda shi ma ya bugo min irin wannan tambayar kila ma ko shi ne ko na kusa da shi ne dan shi ma abin da yake cewa kenan wata rikici ya hada su da wani an daure shi amma yanzu abin ya dame shi dan Allah ya zai to duk mutumin da ya laifi ko mun wal laifin in zai tuno shi to sai hankalinsa ya tashi sai hankalinsa ya tashi to shine ibnu qayyim yake cewa ba yadda za a yi a samu husnul zanni tare da laifi kana laifi kuma ya zama kana da husnul zanni a cikin zuciyarka ba zai yiwu ba ya wa hadha mawjudun fi shahid yace a fili a karara abinda muke gani kenan wato ba ma wai a takarda ko a cikin bayani na malamai ba a'a a fili abinda za ka gani a ido kenan fa innal abdal abiqa al musi'a al kharija an ta'ati sayyidihi la yuhsinu dhanna bi yanzu bawan da ya gudu ya guje wa ubangidansa ya muna dawa ubangidansa ko ya kashe dan ubangidansa ko ya yi matar gidan fade ko ya sace kuɗi ko dai ya tafka wata tsiya ga ubangidansa sannan ya gudu ba yadda za a yi wai ya rika jin cewa duk ran da suka gamu da ubangidan nan shi zai ji daɗi zai ji ni'ima zai sakanka masa kyakkyawan sakamako zai karbe shi hannu biyu ba ta yadda za a yi ji haka kawai tunaninsa duk sanda suka haɗu suka yi arba kashin shi ya bushe to haka duk wanda ya yi wa Allah laifuffuka ba zai taɓa jin wannan nutsuwar a cikin zuciyarsa ba ya ji cewa ai shi lafiya lafiya za su haɗu da ubangiji ba zai ji haka ba to shi yasa mala yace wala yujami'u wahshatal isa'ati ihsanu dhanni abadan wahshatal isa'at ihsanu dhanni kyautata zato har abada ba za su taba haɗuwa ba da ainihin firgici da razana ta saban Allah fa innal musi'a mustawhishun bi qadari isa'ati duk wanda yayi ba daidai a cikin tsoro da razana yake gwargwadon laifin da yi wa ahsanun nasi zannan bi rabbihim atwa'uhum lahu wanda yafi kowa kyautata zato ga ubangijinsa shine wanda yafi kowa da'a ga Allah kama qala al-hasan al-basri kama inda hasan al-basri yake cewa innal mu'mina ahsana adh-dhanna bi fa ahsana al-amala mu'mini ya kyautata zato ga ubangijinsa dan haka ya kyautata aiki wa innal fajira asa'a adh-dhanna bi fa asa'a al-amala amma fajiri ya riga ya muna na zato ga ubangijinsa don haka sai ya muna na aikinsa shi yasa wasu za su suna cewa mu fa gaskiya laifuffukan da muka yi ba ma jin Allah zai yafe mana don haka kawai gara ma mu dora mu ci gaba eh akwai wanda azumi aka zo ake ce da Allah ai masa musu nasiha suna kakkashe suna kashe kashe a wata unguwa an yi musu nasiha sun dainawa? wani daga cikin su shi shugabansu? shi yana cewa shi ya yadda ma ɗan wuta ne ya ce shi ya riga ya ƙaddara ɗan wuta ne irin irin ‘yan daban nan ne ce shi ya yadda ma shi ɗan wuta ne na ce to in har riga ya riga yanke hukunci shi ɗan wuta ne sai ya shiga ba makawa to wace wani wa'azi zan masa duk dai abin da zan masa shi ne in tsorata shi wutar to shi tuntun ya yanke wa kansa hukunci shi fa wuta zai je kaga babu kuma wani abin da akwai abin da ya fi wuta ba ni da ko abin da zan gaya masa sama da wuta to ne ma'anar fajiri ya riga ya zaton zatansa ga ubangiji don haka sai ya ma munana aikin don haka sai ya ci gaba da mummunan aikinsa sai mu dakata anan domin lokaci yayi da fatan abin da muka yi daidai Allah ya karba abin da kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن يجي غافر تمالا إنا سو دن الله أفسر عمو ونن حديثا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحسير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيداء حتى تعود القلوب على قلبين إلى آخر الحديث كما يدنا شافا دا irin wannan lokaci na tambayoyi ya kamata a takaita akan tambayar wani abu amma ba sharhin hadisai ba ka ce kawo dogon hadisi wannan ba karance shi ba ka ce ai masa shi maka sharhinsa. ko ai maka fassara to kuma wani darasi ka bude muna kuma buƙatar mu ansa wasu tambayoyi su masu tashi tambayoyi irin waɗannan hadisi inda wani iskali ne ko wani abu da yake iskali ya rikitar da shi a hadisi ya ce abu kaza a hadisi ban gane ba amma kawai ka hadisi ka ce muka sharhin sa ko ka ka ayoyi ka ce ai maka tafsirin su kaga kana so ka bude mana wani darasi bayan kuma mun ce mun gama mun rufe darasin wannan ranar sauraka ita tambaya daban take da darussa wani sai ya zo ya ce maka an ce an buɗe filin fatawa sai aiko maka takarda malam a gaya mun ya annabi yake alwala da sallah kaga wannan darussa ne ba ba ma darasi ba wudu'un nabi da sifatu salatin nabi kaga wannan ba tambaya bace ba ita ce a fata wannan a darasi ake yi wanda duk yayi wannan tambayar to sai ka ce masa ya je makaranta yanzu a wannan filin ba za a iya gamsar da shi gaba ɗaya abin da ya kamata ya sani ba saboda haka ita tambayoyi wani abu ne da ya shiga duhu wani ishkali ne da ya shiga duhu har yanzu ba mu da ba mu san sigar tambaya ba wani sai ya sai ya rubuto da sunan tambaya amma sai ce ayi wa'azi da Allah mala a fadakar wannan ba tambaya bace wannan kana jan hankalin malamin ne zuwa yayi wani wani wa'azi kan wani abu ba fatawa bace saboda haka a san ya ake fatawa wanda ka fahimci cewa yana cikin wata matsala akwai abin da yake so ya sani sai ka kawo fatawarsa wani da ka karanta fatawarsa ba fatawa ce ba a ce malam mutum ne ya yi zane da kanwas me hukuncinsa wannan ba fatawa ba ce wai me hukuncinsa to kana so a ce maka ya yi halal wanda ya ce don Allah wane ne ya fara yada aƙidar shi a bayan ƙasa to wadda darussanmu ne da muka yi ta yi a nan wanda yake halarta wannan darasin nasa watakila wani bako ne to amma abin da za mu ce duk wasu baki wanda suka fara zuwa majalisin mu za ku ji muna cewa wannan shine majalisi na 192 ma'ana da uku ko to da uku ma'ana akwai wajen majalisi 100 da wani abu da aka yi a baya kuma duk alhamdulillah akwai su a a cikin recording an yi recording ɗinsu suna nan saboda haka ba abin da ya rage maka sai sauraro wato anan muna da wata matsala malamai Allah ya saka musu da alkhairi da masu da'awa kullun cikin aiki suke kuma Allah ta'ala ya kawo mana wata wasila wanda mu bayanmu farkonmu ba su da ita ce wasilar a tsare duk abin da aka faɗa da murya wani lokaci har da sura har da hoto in ka ɗauko kana sawa abin da aka yi shi shekara ashirin sai ka kamar yanzu ake yinsa kana ganinsa kana jinsa to amma sai Allah ta'ala kuma ya sa muka zama wato ragwaye na ƙarshe sauraron ma sai ya zama yake zama ya zama tashi hankali yanzu a lokacin da ashura din nan mutane suka yi sai a bugo sai matashi ya bugo waya malam wai wai wai yazid din nan ya yake a gurin ahlus sunna wai yazid din nan dan Allah wacce magana ce ba bi akan yazid ba nan kuma sidis din nan suna nan sun fita ko ina amma sai bugo maka wai yana yana yana mukabala da wani wani ya ce da shi yazidu yazidu din nan ahlus sunna sun ce mutumin kirki ne suna yaban shi to wai ya abin yake saboda ka so yake ka masa wata lacca a waya akan yazid ka gani ce dan Allah fi sabilillah karatukan nan mun yi su mun yi su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kuma suna nan ku je ku ji mana in ka san baka tsaya ka saurari abubuwan da yadda suke ba ka daina jayayya da wasu Allah cewa wala takfu ma laysa laka bihi ilm don abin da baka da ilimi a kansa kai ka ja bakin kai shiru ba Allah bai wajabta maka cikin rukunan musulunci ko rukunan imani cewa sai kai rigima da wani ba ba cikin wani rukunan imani ko musulunci ka san su in ka sani in baka sani baka ce je tambaye waɗanda suka sani Allah da mun cewa fasalu ala zikri bai ce kowa tambaye shi ba wasu ya ce aje a tambaya wanda suka sani saboda haka ka zauna ka saurara ma sai ya zama tashin hankali mun sha faɗa abdullahi bin saba al-yahudi shi ne farkon wanda ya fara daga tutar wannan akidar shi ya fara fitowa da maganar sayyidina ali shi ne wasiyi Sahabai ba sauna ba sai a zamanin sayyidina usman wani bai yahude abdullahi bin saba shi ne ya fara ɗauka wannan akida ya rika yawo da ita cewa an yi wa iyalan manzo Allah kwace an cuce su an zalunce su yana ta zuga wawaye yan ƙauye to daga nan ne aqidar ta samu ka tana da tana da alaka da dangantaka da zumunci mai ƙarfi da yahudanci sai kuma ya tambaya ta biya sunan mahaifiyar sayyidina abubakar radiyallahu anhu gaskiya ba zan iya tuno sunan mahaifiyarsa ba na dai san sunan mahaifinsa ah, abu kuhafa usman abdullahi ibn usman wanda ake so da abu kuhafa ya galibi mata in dai ba waɗanda suka yi wani suka taka rawa ba ba ita kuma mahaifiyarsa ba ta riski musulunci ba abu babansa shine ya riski musulunci har ya musulunta da haka shi aka fi faɗa amma ba mahaifiyarsa ba amma duk da haka ba za a ce ba za ka samu ba ko da kintace ne malamai sun yi in ka duba sirar sayyidina abubakar ta dr muhammad ali uh, uh, sallabi wataƙila za ka ga ali ibn muhammad sallabi wataƙila za ka ga ya ambaci mahaifiyar menene hukuncin wanda ya ɗauke azumin nafila ya ji ba zai iya ba sai ya ci abinci to ko na farillan ne idan har ya zama na an shiga wani yanayi <laughs> ai Allah ya fattakullaha mastata'tum duk abin da yafi karfin ka mutum ne yana da olsa, sai ya ɗauki azumi yana zata zai kai sai polisarsa ta tashi kaga ba za a ce sai ka kai ba ko za ka mutu ba za a gaya masa haka ba to bare kuma na nafila wanda shi bai zama wajibi ba duk da cewa ba daidai ba ne idan mutum ya fara azumin nafila da gangan ba dalili kawai haka nan ya karya zai zama cikin ibtalul amal ba tare da dalili ba in ka fara sai ka kara shi wasu malaman ma suna ga in ka fara ya zama tilas ka kara shi to amma in haddala larura wannan ba a cewa dole sai ya sai ya ci gaba da yi sai wani da ya rubuto yake cewa wani ɗan shi'a ne yake ƙalubalantar yan ahlus sunna da cewa su kawo mashi aya ko hadisin da aka ce mutane da su kira kansu yan ahlus sunna kuma banda da'ifin hadisi saboda bai yadda da hadisin da wasu suke kawo mishi ba to yanzu irin wannan fi lahi. saboda da hadisin da ka kawo masa in ya ce da ibi ne za ka yi da shi tunda shi ba bisa ilimi ma yake tattauna da kai kuma mutumin da al'ayoyin alkur'ani ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba tun daga farkon alkur'ani daga bakar hannasi ake ta zuba yabo ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai gamshe shi ba to sai akan kalmar ahlus sunna ne zaka gamshe shi wani abun ba shine mahallun niza ba cire kalmar ahlus sunna ka jefar ga babban abin niza wanda shi ne ake rigimar a kansa amma ya kawar da kai daga wannan ya ɗauko wani abu wanda yake ƙanƙani kai baka ce kalmar ahlus sunnar wajibi ba ce sai an faɗa kai baka ce sunan ahlus sunnar mustahabbi ba ne ba wani wanda ka wajabta masa ya ce maka ya ahlus sunna sannan ka amma an wajabta maka ka yadda da girman sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama dan Allah ya yabe su ya ce adalai ne mutanen kwarai ne sun taimaka wa annabin Allah ayoyi da yawa da ba sai mun faɗe su ba duk kun san su mun sha karanta su ba ɗaya ba ba ba amma ana ta kiki kaka da shi ana ta artabu da shi akan wannan ya saki wannan ya je ya kamo wani abin da ba shi ne shi ne wannan ba an sani a musulunci kalmar sunna dai akwai ta kuma akwai mutanenta wannan abu ne wanda akwai hadisai amma tunda ya ce maka bai da hadisan ba tunda za ka masa zai ce maka bai da su ba dan me saboda duk wanda za ka ce ya rawaito hadisin shi a gurinsa ba mutumin kirki ba ne to da wa za ka gaya masa ka ce bukhari bukhari a gurinsa wani wani ɗan wani bambadanci ne wanda ya rika yi wa annabi ƙarya saboda abin da zai samu a gurin sarakai masu mulki haka suke cewa da bukhari da muslim duk ashabul kutubi sitta din da su imam malik su shafi su abu hanifa da sauransu duk zagin su suke haka ba mu wannan da zaka kawo masa tun da tuman da bai da abubakar da umar da usman ba da sauran al'asharatul mubajjirin wa zaka kawo masa kuma ya ce maka ya yadda kai kuna rikici akan alkur'anin kansa saboda haka wani lokaci a ɗauke ka daga abin da ya fi muhimmanci a ɗora ka akan abin da ba shi ne tushen rikicin ba to kai in ka yadda da haka an ka da kai an ka da kai saboda haka irin wannan tambayoyin duk ta lokaci ne mu yanzu tushen abin muke ɗaukowa mu mun yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace abita ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ya faɗi firak waɗanda za su daddare a cikin al'umma sai ɗaya ce ita ce aljanna suwaye ya ce ma kana ala misli ma ana alaihi yawma wa ashabi wannan ba ita ce sunna ba wanda yake kan abin da ni da sahabbai na yau muke kai kan mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi da sahabbansa kan bin sunna a cikin sa yau muslim duk da shi a gurinsa kaga ai ba abin nan ba amma mu a gaskiya ne akwai asar daga muhammad ibn sirin tabi'i ne ya rasu hijira tana ɗari da goma muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin almajiran anas dan malik ya ga wasu daga cikin sahabbai yake cewa ba su kasance sahabbai suna tambayar wani akan isnadi ba in ya ka hadisi ya ce ma yas'aluna anil isnad hatta waqa'atil fitna falamma waqa'atil fitna qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu min hadithihim wa yunzaru ila ahli al-bid'i fala yu'khadhu min hadithihim wannan tabi'i ne yake ba da labari game da sahabbai ya ce sahabbai da ba sa tambayar isnadi sai da aka kashe sayidina usman shekara ta talatin da biyar shekara ta talatin da biyar bayan hijiran manzo Allah kai na Usman sahabbai duk suna nan manya-manya na Ali sai sahabbai da suka ga an wannan fitina ta faru wasu sun shigo da sunan addini suna kuma yi wa addinin zagon ƙasa suna yi wa kuma annabi ƙarya idan mutum ya kawo hadisi in ji Muhammadu sai su ce wato sahabbai ku gaya mana wa suwa suwa suwa suka rawaito hadisin yace fa yunzaru ila ahli sunnati kalma ahli sunna ta fito ko ba ta fito ba sai su duba su ga waye ahli sunna waye mai bin sunnar annabi sai su karba hadisin sa waye kuma dan bid'a sai su bar hadisin sa saboda tun a wancan lokacin kalma ahli sunna take saboda haka wani dan dagaji yanzu ba zai zo kawo mana wani shiriri ta ba ina ga dole mu tsaya a nan don na ga wasu tambayoyin duk irin waɗannan ne eh, amita su bala abdullahi suna dai so a ɗan caji ne ana ah, ɗan caji ko eh? wato sai ka ga abu ne an mata an faɗa an faɗa an dawo an sake tambayarsa na san akwai baki wanda watakila ba su ji wancan ba to amma har kullum muna nunawa cewa a rika sauraron abin da ya wuce duk bayanan da za ka yi watakila in ba a yanayin ba lokacin karatu ba ne ba za ka faɗaɗa shi ba a can ɗin ka tsaya ka yi shi da faɗi watakila an ɗauki awa ɗaya watakila an yi majalisi biyu ko uku duk akan matsala ɗaya yanzu ko za a baka ansa watakila bai fi a baka a minti biyu uku ba saboda kaga in ka ji a can za ka fi samun gamsasshen bayani wanda in a ciki akwai wani abin da ka ji ba ka fahimta ba to sai ka rubuto a darasi kaza an ce kaza ina son ƙarin bayani wannan ita ce tambaya amma gaba ɗaya a ta zubar da baya kullum mu yi ta tsayawa muna da banniya guri guda ba yadda za mu je Allah ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in